Yanzu an samu mako ɗaya tun jaraba da ta faru ta kama afizin nan na Alkur'ani mai girma Ahmad Ibrahim Suleiman a yayin da yake kan ta koma Kano daga jihar Kebbi a daidai jihar Katsina. Faifan da ya fito a yanar gizo na bayyana waɗanda suke rike da shi na buƙatar kuɗin fansa don samun sakoshi da ba da tabbacin yana halin lafiya. والذين min ربنا هب لنا جعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما Suleiman dai wanda ne mataimakin shugaban alaramomi na ƙungiyar Jibis yana hanyarsa ta komawa gida ne don ba da auren 'ya'yansa mata biyu a juma'ar makon jiya shugaban jibius sheikh abdullahi balalawo ya buƙaci ci gaba da addu'a don samun sako malamin babu shakka halin da dan uwa alaramma malam ahmad suleiman yake ciki duniya musulmi kowanne yake jajanta mana muna addu'a allah subhanahu wataala ya fito da shi jama'a kowa na bayyana damuwarsa kuma ana so a ji me wannan kungiya take yi wannan kungiya ta mu tana ɗaukar dukkan matakai ba lallai sai mun fito fito cikin kafafen watsa labaru mun faɗi me muke yi ba saboda abin ya shafi harkar tsaro kuma akwai audio da aka yi ta yada shi wanda kuskure ne duk hanyar da za a bi a tattauna duk hanyar da ya kamata mu shiga mu yi magana da kuma neman shawarwari muna ɗaukar mataki akan Kazalika shek Balalau ya ce kungiyar ta wakilta bantattun mutane don zantawa da waɗanda ke rike da malamin. Mun kuma sanya Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina da kuma shek Dr. Abdullahi Salih Pakistan da Alarama Nasiru Gwandu su zamanto suna tattaunawa da waɗannan mutane. Babban abin da muke tsoro shine kada wannan ya zamanto wata kofa ce da za a yi amfani da shi na ci gaba da cutar da maluma nan gaba. Shi yasa duk matakin da za mu ɗauka a yanzu sai an yi nazari kuma sai an yi shawara sannan muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo mishi sauki nutsuwa kuma ya bashi sauƙin lamuran ya fito mana da shi lafiya. A lokacin da Sheikh Suleiman ya gamu da jarabawar yana tare da mutum biyar, ciki ko har da wanda aka ɗaura aure a bayan idansa. Alaramma Ismail Maiduguri na daga Sorokan malamin. Akwai Ismail, akwai Shehu, akwai Ma'aramma Malam Ibrahim, da akwai Abdullahi, akwai kanin malam ɗin Malam Shaka. Shi wani Ismail ɗin ɗan yayar malam ne. Shi hmm. kuma Shehu yana ma cikin waɗanda muka ɗaura wa aure ran Juma'a ɗin tare da 'ya'yan malam ɗin biyu. Ai da ma yana kan hanyar dawowa ne auren 'ya'yansa da zai yi. Duk da haka mun daura auren yaransa biyu da kuma wata yarinya da shi ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ɗin muka ɗaura musu aure. Yankin Arewa maso yamma na daga yankunan da ake samun wannan lamari na garkuwa da mutane da akan baya rasa nasaba da koma bayan tattalin arziki da rashin jituwa tsakanin ma'abota tsaffin sana'o'i. Nasira da Malika Yamurar Amurka daga Abuja.